kotun ɗaukaka ƙara ta rage zaman yunusa yalo a gidan yari bayan zaɓe za a sako shi barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci fata alkhairi da nasara a cikin rayuwar masu dorewa kira Allah ya ci gaba da sauka a cikin lambarin mu na yau da kullum arewa hausa 360 farin cikin al'umma kada ka manta mai sauraro idan wannan shine karan ka na farko shugabanin gida na mai albarka da Allah a daure a yi mana subscribing sannan a danna alamar ƙararrawa don tabbatar muku da sabon shirin da muka da ƙara so gare ku mun kotun ɗaukaka ƙara ta yi rangwame kan hukunci shekaru 26 da aka yanke wa ɗahiru yunusa yalo kotun da ke jihar rivers ta ce duk da cewa ta amince yalo ya aikata laifin da ake zarginsa da shi an rage zuwa shekaru bakwai an damke yunusa yalo ne bisa laifin ɗaukar yarinya daga garin bayelsa zuwa garin kano ta daba tumbin birni da kuma ɗirkawa yarinyar ciki Mai sauraro a gyara zama domin jin cikakken shirin a nan Arewa Hausa 360 farin cikin al'umma. Kada ka manta layi da kuma na da matukar tasiri a cikin aikan da muke gudanarwa a wannan gida namu na yau da kullum. Kotun ɗaukaka kara da ke zamanta a Fatakwar ta sauƙaƙe hukuncin zaman shekaru 26 da babbar kotun tarayya da ke Nago a Bayelsa. Da yanke kan hukuncin Yunusa ɗahiri Yalo a watan Mayu shekara 2020. kotun ta rage adadin shekarun daga 26 zuwa 7 rahoton daily nigeria a baya kun ji cewa alkali jan nyak ta yanke wa yunusa yalo hukuncin zaman shekaru 26 a gidan yaron kan laifin safarar yarinya use ururu da kuma jima'i da ita sakamakon haka lauyoyin yunusa suka ɗaukaka ƙara lauyoyin sun hada da abdul muhammad san yusuf dan kofa huwaila muhammad sunusu musa da kuma kayo de olasifikan kwamitin alƙalan ƙarƙashin jagorancin jes nyek ya yi watsi da ɗaukaka ƙarar amma ya amince shekaru 26 da aka yanke wa yunusa yalo ya yi yawa kuma ya saba wa doka alƙalan sun ce duk da sun amince inusa yalo ya aikata laifin kuma sun tabbatar da hukuncin babban kotun tarayya yanzu za a rage zaman gidan yarin zuwa shekaru bakwai. Sakamakon haka za a fara kirgen zaman gidan yarin Yunusa Yalo daga ranar 25 ga watan Oktoba shekara ta 2018 da aka fara gurfanar da shi a kotun kuma zai fito a watan Mayu shekara ta 2023. Kada kuma yarda ni Najeriya, Abakyar zai iya kashe ni. ya roƙi kotun Amurka. A wani labari kuma shahararren ɗan faran yanar gizo raymond abbas wanda aka fi sani da hushpofi ya ce dakataccen ɗan sanda abba kyari na iya kashe shi idan gwamnatin amurka ta mayar da shi najeriya duka duka mai sauraro a nan za mu kawo maka ƙarshen rahoton fatan kairi da nasara a cikin rayuwar masu dorewa godiya a gare kuma misali mun gode sosai